copies is due for 50 naira. Press 11. Yawa, da Allah kai ne na wani gun? Yawa, to masha Allah. Da Allah idan ka samu To na ce ka zo ne? Ce maka ne ka zo? Ye? Kada mana riga na tuhu ne Ah, wannan duk kika ce ka tsaya na saura na gama abin da zan faɗa? Ka ji dan yarinya wani

ba inda za mu tafi dan Allah ni kawai mu yi magana ana sai mun tafi wani guri kuma Assalamu alaikum me nake tun guri a kan guri shigo bi shigo yes eh, Allah bai naga kamar Ladi ta shigo nan ko? A ba da. Ah. Ya na ga ta da jan jan Let's da ni na siya mace kuma ka ce ba ita bace? Ba da In dirigan da su ka sabo shugaban yan sanda ita ce ta zo suke handun over da usi a ciki. Gashi na jin muryanta? A garki aka yi aka yi kani? Kamar yayan garki bayan ka ce min inspector mace namiji ne ba mace bace. Ai shine na ce maka na ce mace ce ta zo ta canje namiji. Shine suke rubuta suke handun over mace za ta karɓi namiji. to ba matsala mu ji ciki na so zama gani a a a sai je waje nan suke ciki suna biti kar a je a takura ka ja musiba kware daga Abuja dan Allah ka tsaya musu magana man dan Allah Allah dan annabi mu je waje ba Allah haba